sayyidina Umar radiyallahu anhu ku ji wannan kissan tana da ƙara imani kwarai da gaske sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana wani mutum ya zo wurin shi tare da ɗansa na cikinsa da ya haifa sai sayyidina Umar ya kalle shi ya ce kai ka yi kama da wannan ɗan naka kaman hankaka da hankaka buɗan bakin mahaifinsa ya ce masa ya amirul muminin ina ma da ka san cewa mahaifiyarsa ta haife shi ne ma bayan ta mutu wani abin mamaki ya umar ya gyara zama a magabata musamman lokacin tabi'ai ana samun wannan da yawa sai sai na umar ya gyara zama ce da shi ne ya faru ya ce mahaifiyar yaron nan iyali na. tana da juna biyu ɗauke da shi dalili ya matsa min da sai ne tafiya saboda rashi dole in fita in tafiya don nemo abu ya ce da na kama hanya zan fita ta biyo ni habbakin kofa ta ce haka za ka bar ni wa hamil ina ɗauke da juna biyu haihuwa yau ko gobe za ka fita ya ce sai na juyo sai na ɗaura hannuna a kan cikinta na ce ya Allah na bar maka ajiyan abin da ke cikin iyali ita kuma jin ya kira Allah sai ta haƙura ya ce sai na tafi tsammani na in dawo yau ban dawo ba in dawo bai ce tafiyar ta dole ta tsayi da ni kaɗan ya ce sai na dawo bayan wani ɗan lokaci ya ce ina shigowa gari sai daga makwabtana da ba su saba tarbana ba duk su suka tarbe ni suka ƙi bari na in shiga asalin gidana saboda an san irin ƙaunar da ke tsakaninsu ya ce suka kai ni makwabta suka zo min da al'asha abincin dare suka ce ina ci suke da na ci abinci sannan suka bar labarin iyalin kafa. Allah ya karba abinsa kai haƙuri yace na lallashi zuciyata na haƙura ina cikin cin abinci yace sai naga hayaki yana ɗagawa daga makabarta sai yace subhanallah me ya kai hayaki makabarta ku da kun san annabi ya hana sa wuta da zuwa wuta makabarta suka ce wallahi abin mamaki kabarin iyalinka ne tun daga ran da ta rasu kullum sai wannan hayakin ya rinka fitowa ta kabar ya ce masai na umar a wannan lokacin fuskata ta canza hankali na ya tashi ya ce sai da ce da su wallahi innaha kana sawwamatun qawwamatun khafifa la yukhziha Allahu abada yace na rantse da Allah matata da na sani sallar dare kamammiya ce ba ta alfasha azumi ba kama hannun yaro na rantse da Allah Allah ba zai tozarta lamarin ta bai ce wallahi sai na ga halin da ake ci. ya tashi suka bi shi makwabtan suna zuwa ya fara tona kabarin ya ce na rantsuwa da girman Allah yana tono wurin kafanta sai ga jaririn yana wutsul-wutsul su wanda suke wurin suka ji an ce ya man wa da Allahul wadi'a khudh wadi'atuk ya kai wanda ka ba Allah ajiya ga ajiyarka na Allah aje ma ɗauka ka tafi yace a haka na ɗauko wannan yaron da kake ganin mun kama ne shi sai malamai suka ce kai da lokacin da zai fita ya ce na bar ma Allah ajiya matan da ɗan suka ce wallahi da a raye da tar amma da yake ta ajalinta ya yi sai ya ce ya Allah na baka ajiyan ɗan da ke cikinta